الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نظام تشدر في نهم سند هدوء أتكن كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الإمام آه، ابن رشد رحمه الله آه، زام تاشي القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول أوقات الضرورة والعذر نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yau bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1442 24 ga watan watan goma shekara ta 2020 na'am يقول المسلم القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول نعم الباب الأول شيني معرفة الأوقات كو الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها الباب الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها to mun gama da mun gama da alfa muna cikin mun gama da alqismul awwal من الفصل الأول أن ياتي ينقسم إلى قسمين الأوقات الموسعة والمختارة الثاني كما أوقات أهل الضرورة توشين ينزامي القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول فأما أوقات الضرورة والعذر تو لوكتين لرورة larura da to kamar yadda muka ambata ha'ul amsar manyan malaman manyan malaman manyan garuruwan musulunci sun tabbatar da su idan suka ce fuka ha'ul amsar ana nufin a immatul arba'a da wanda suke makamantan irin su al-auza'i imam sham da sufiyanu sauri na kufa da allaif ibn sa'ad na misra da abdullahi abdullahi ibn mubarak na khurasan da ishaq ibn rahuya shi ma na khurasan sai kuma wa a faɗi shi a shami na'am su ne fuka ha'ul amsar amma malamin mu shekal wa'ili shi yake kawai al'aimmatul arba su ne fuka ha'ul amsar ma fuka ha'ul amsar sun hada har waɗanda suke suka yi zamani da su ko ma gabaninsu kuma su ma suna daga cikin al'immatul matbu'in da ake bin su a garuruwan su suna da masabobin su na'am wa nafaha ahlul zahir malaman zahiriya sun kore waqtul darura sun ce babu wani lokacin ahlul ahlul darurati wal azab to dalilin sabanin a kan wannan ya riga ya gabata menene sababul ikhtilafihim hmm? na'am ban ji ba saboda hadisai da suka zo akan waɗannan al'auƙatul muktara ne kawai ba na'am hmm. to waɗannan malamai da suka tabbatar da waɗannan lokuta na larura sun yi saɓani fi talafati mawazi a wurare uku a na farkon su ga waɗannan salloli ne ake da waɗannan lokuta na darura da hala? ga waɗannan kuma salloli ne ba su da wannan lokuta bugire na biyu iyakar wato a haddin waɗannan lokuta iyako wato abinda ake iyakance waɗannan lokuta da su me haddin su bigire na uku shin suwa ne ma ma'abuta uzurin waɗanda aka yi musu rukusa a cikin waɗannan lokuta to ahkamihim ko ahkamiha wa fi ahkamihim fi zalika na'am da kuma hukunci da kuma sabani a cikin hukunce hukuncen a cikin wannan na nufin wajen wajabcin sallah da kuma faduwarta to almas'alatul ula me ce ce ula waɗanda salloli ne ake da suke da na'am malik da shafi'i sun yi ittifaki ah, shege ce wa ahmad aidan ku kara ahmad a kan cewa a wannan lokaci ga salloli ne guda hudu da azahar da la'asar wanda wannan lokacin akwai ishtiraki wannan lokaci da yake lokacin daruran sun hadu a cikinsa da kuma magariba da isha su ma haka وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد abinda inda suka saba shine ta wani jiha suka yi tarayya akan yadda bayani zai zo daga baya abu hanifa al'imam abu hanifa ya saba ma malik da shafi'i da ahmad sai ya ce shi lokacin larurar na la'asar ne kawai a zahar bata da wannan lokacin laruri din

في وقت إحداهما إحداهما a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu alamansa ya ci ba a kan abinda zai zo nan gaba ba man jama'a na ƙabin nafsin wari mijin salatu al'asar idan wanda duk yayi ya yi riko da nassi da ya zo a cikin sallar la'asar na nufin wanda ya tabbata daga faɗinsa sa alaihi salatu wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallar la'asar kafin faduwar rana to ya riski sallar la'asar wa fahima min hadha ar kuma ya fahimci ruksa a cikin wannan kuma bai halatta a wato ishtiraki ga a cikin bai halatta tarayya a wajen jam'in sallah ba menene hujjarsa na hana tara yin ishtiraki tsakanin salloli guda biyu shine faɗin annab sallallahu alaihi wasallam la salatin wato lokacin sallah baya kubcewa har sai lokacin wata sallar ya shiga kaga zahirin wannan babu ishtiraki kamar yadda ya gabata mun yi wannan maganar ko mm. Wani da kuma abin da saboda ma dalilin abin da zamu faɗa daga baya a babin jam'i tsakanin salloli na hujjojin wato jama'ar bangaren wurin guda biyu to shi wannan wanda ya hada waɗannan dalilai guda uku to sai ya ce wannan lokaci baya kasancewa sai da sallar la'asar kadai wanda ya halatta wato yin ishtiraki tarayya a wajen jam'i wajen tafiya to sai ya kiyasin ma'abuta zarura a kansa kamar yadda wanda za su yi jam'i matafiyi zai iya jam'i a halin tafiya to waɗanda suke larura ma su ma nau'i ne na masu na uzurin mai tafiya to su ma za su iya yin jam'i to kaga kenan ya nuna cewa lokacin a za'a wannan salolin da ake jam'in su sun yi ishtiraki a cikinsa. domin matafiyi shi ma ma'abucin larura ne da uzuri to sai ya sanya wannan lokaci abin tarayya ne ga azahar da la'asar da magariba da isha tunda an ce a jam'i ya nuna kan cewa dukkan mai uzuri wato lokacin wannan sallar waɗannan salloli guda biyu lokacin larura nasu ne gabaki ɗaya shine kun ga dalilin da suke cewa to larurin sallah larurin sallar azhar daga tun daga karshen tun daga shigar lokacin sallar la'asar ne daga karshen kama har faduwar rana larurin sallar la'asar daga kamataini har zuwa faduwar rana saboda haka akwai laruri da yake na sallar azhar ne shi kadai to amma larurin da yake na sallar azhar ne shi kadai kuma muktari ne na sallar la'asar to sannan kuma laruri da yake a zahar da la'asar sun yi ishtiraki shine larurin sallar la'asar dalili ko shine kan cewa zaka iya hada sallolin ka yi su a lokacin a lokacin ɗaya daga cikin sallolin na to matsala ta biyu na malik da shafi'i sun yi saɓani a kan lokacin da ake tarayya gare su masu yin sallah a su waɗannan salloli guda biyu malik ya ce to ga azahar da la'asar tun daga bayan zawal gwargwadon yadda mutum zai sallar azahar zai raka a hudu ga sallar azahar بعد الزوال للحاضر ورين وهو للظهر والأسر من بعد الزوال وبمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر ورقودا ركعة هدو تسلى أظهر للحاضر كما زونين جدا da kuma raka'a biyu ga matafiyi har sai ya zamanto abinda ya saura shi ne gwargwadon raka'a hudu ga mazaunin gida da raka'a biyu ga matafiyi to sai ya sanya lokacin da yake keɓantacce na sallar azahar shine gwargwadon raka'a hudu ga mazaunin gida bayan zawal wannan ya keɓanta ga azahar la'asar ba ta da shi dole sai ka yi azahar sannan za ka yi la'asar saboda wujubin tarti. ko kuma raka'a biyu ga matafiyi kuma ya sanya lokaci da yake banta ga sallar la'asar ko dai raka'a hudu kafin faduwar rana ga mazaunin gida domin wannan lokacin ya ke ga la'asar saboda haka dama ce, zai zama to kan cewa ta yi tsarki ta ga tsarkinta tana yin wanka abin da ya mata saura shi ne raka a hudu kafin faduwar rana to a zahar ta fadi wannan lokacin da la'asar ne shi kadai hmm. ko raka a biyu ga matafiye yana nufin ina nufin wanda ya riski wannan lokaci wanda yake keɓantacce shi kadai to ba ba sallar da take lizimta su sai wannan kebantacce sallah a wannan lokacin idan ya kasance daga wanda sallah ba ta lizimce shi ba kafin wannan lokacin hmm. Hmm, kamar wanda yake ba musulmi ba sai musulunta a wannan lokacin ko wanda yake ya suma sai ya farfado a wannan lokacin ko mahaukaci da ya farfado a wannan lokacin ko mai haila da ta samu tsarki ta yi wanka a wannan lokacin domin kaga duk waɗannan sallah ai baka lizince su ba kafin wannan lokacin ko na'am wanda ya riski akasarin abin da ya fi wannan to ya riski sallolin gaba ɗaya ko kuma hukuncin wannan lokacin ya sanya ƙarshen lokaci da yake ɓanta da sallar la'asar mu gwargwadon raka'a ɗaya kafin faduwar rana hakanan ya ya yi a wajen yin istiraki na magariba da sallar isha sai dai lokacin da yake keɓantacce ga lokaci da yake keɓantacce sai marra sai ya sanya shi ga magariba sai ya ce shine gwargwadon shine mikidarin raka'a uku kafin alfijir ya keto wata marar kuma ya sanya shi ga sallah ta ƙarshe kama yadda ya aikata a cikin sallar la'asa ya ce shi ne mikidarin raka'a hudu wannan kuma shi ne kiyasi ya sanya ƙarshen wannan lokaci shi ne gwargwadon raka'a ɗaya kafin hudowa alfijir shi ne ƙarshen wannan lokaci idan mutum bai sami wannan lokaci din ba bai samu lokaci ba sallar la'asar ta zamanto masa kaba'i na'am a sallar isha ta zamanto masa qaba'i na'am to kun ji tafsilin malikiya ko ai an fahimce shi ko dama dai wannan ai kun sani malik ne na'am shi ko imamu shafi'i sai ya sanya wato a iyakar ƙarshen waɗannan lokuta waɗanda aka yi tarayya a cikinsu sai ya sanya musu haddi guda ɗaya shi ne riskar raka'a ɗaya kafin faɗuwar rana wannan kuma ga azahar da la'asar ne tare da miƙidarin raka'a ɗaya har wa yau kafin hudowa alfijir wannan kuma shine ga magarba da isha tare amma ruwaito da gare shi cewa gwargwadon yadda za ka samu kabbara ne ina nufi wanda ya riski kabbara kafin faduwar rana to sallah a zahar da la'asar ta lizimce shi tare ga baki daya <laughs> na'am sai dai ya yi ƙara'i kenan amma wai ana nufin dai ba za ta zamanto cewa yana cikin uzuri wanda sallah ba za ta kama shi ba hmm? me bambanci tsakanin malik da shafi'i mu ɗauki mai haila macen da ta gama haila ya zamanto cewar za ta samu a za ta samu raka'a biyar kafin faduwar rana salloli nawa ne suka lizimce ta a zahar da la'asar wannan wajen malik wajen shafi'i fa shi ma haka idan ya zamanto cewar za ta samu a ɗaya ne kawai kafin faduwar rana wace sallah ce ta lizimce ta a wajen malik la'asar a wajen shafi'i a zahar da la'asar haka zalika in za ta samu gwargwadon takbiratul ihram wace sallah ce ta lizimce ta wajen malik za ta samu takbiratul ihram ne kawai ba ko daya inda ba ta samu raka'a daya ba mm. ba ko daya a wajen shafi'i fa duka biyu a zahar da la'asar a bisa kaulin sa na biyu mm. na'am wa abu hanifa na'am shi kuwa al-imam abu hanifa a wannan wannan haka yake ma matabar ahmad ma haka take haka nan a sheikh wa'ili a wa'ili haka ya ce um, matabar um, na'am na'am daidai da shafi'i daidai da shafi'i um, uh, a bisa kauli a bisa uh, uh, yana tare da shafi'i a bisa raka'a ba a bisa wannan takbira ɗin ba mm, na'am wa amma abu hanifa to shi ku al'imam abu hanifa to ya yi muwafaka da malik cewa ƙarshen lokacin sallar la'asar shi ne gwargwadon raka'a ɗaya ga ma'abuta larurai a wajensa kafin faduwar rana fi eh, anna akhir waqt na'am cewa ya yi muwafaka da malik cewa ƙarshen lokacin la'asar shine gwargwadon raka a ɗaya ga ma'abuta al-darurat kafin faduwar rana wala miwafiq fil wal tarayyar nan da kuma lokaci wanda yake na tarayyar sallolin biyu da lokaci da yake banta ga kowace sallah kamar yadda malik ya faɗa shi bai yi muwafaka da shi anan ba wasu to duk wannan sabanin me yasa ne aka yi wannan sabani ina nufin malik da shafi'i هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين؟ شن قولين da aka ce na tarayyar lokuta ga salloli guda biyu wannan yana nufin kan cewa wato suna da lokaci guda biyu kenan lokaci wanda yake banta da sallolin guda biyu da kuma lokaci wanda yake sun yi tarayya a cikinsa ko kuma yana nufin cewa suna da wani lokaci wanda yake sun yi ishtiraki kadai amma ba amma cewar kuma kowanne suna da lokaci wanda yake yake banta da kowanne wannan ba haka ba ne hujjar imam shafi'i أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط جمع salloli abin da ya nuni shine akan al-ishtirak la ala waqtin khas bai nuni akan cewa akwai wata sallah da take lokaci za ta kebantacce ba wa amma malik shi malik al shi malik sai ya kiyasin ishtiraki tarayya a wajensa a lokacin larura akan tarayya a lokacin da ba na larura ba lokacin yalwa ina nufi wato yayin da ya zamanto daga lokacin ga lokacin azhar da lokacin la'asar mai yalwa akwai lokuta guda biyu lokaci wanda yake sun yi ishtiraki da kuma lokaci wanda yake keɓanta ga kowace wajaba an yakuna al'amru kadhalika fi awqati darura to haka nan ma ya wajaba umarnin ya kasance a cikin lokutan larura wa shafi'i la yuwafiquhu ala ishtiraki adh-dhuhri wal 'asri fi waqti at-tawsi'a shafi'i ko baya muwafaka da shi akan samun ishtiraki a lokacin sallah zahar da la'asar a lokacin tawsi'a a lokacin wato muktari kenan فخلافهما mas'ala. Za المسألة ذاك سابانوس a cikin wannan mas'ala إنما ينبني والله أعلم في تلك الأولى ana ya ne a kan saɓaninsu a cikin waccan matsalar ta farko wanda muke ta istiraki akan kan migdaru arba a raka adin dinna kai tunani akan kan wannan kalura da shi domin abu ne wanda yake bayyanan ne wallahu a'alam Mhm, sai mu shiga ai akwai lokaci wannan kiran sallan an yi ne a farkon lokaci muna da sauran minti ashirin sai dai a ah, a ah, sai mun ma karatun ma babu gani <laughs> mubarak baya nan balantana ya tsayar da mu dalilin saɓaninsu ina nufin malik da shafi'i shin ƙaunin. da kaulin da a ike cewa akwai ishtiraki ga lokacin salloli guda biyu tare shin yana hukunta kan cewar suna da lokaci biyu kenan lokaci da yake banta da su da su su biyu da kuma lokaci wanda yake suka yi tarayya ko kawai abin da yake hukuntawa shine cewa suna da lokaci da suka yi ishtiraki kadai a kansa amma ban da cewar kowace ta da lokacin ta daban hujjar shafi'i shine cewa shi jam'i tsakanin salloli ya yi nuni ne akan cewa suna yin tarayya kadai ba yana nuni ne akan cewa kowace salata da lokaci keɓantacce ba ko ba haka ba tunda jam'i ya nuna kan cewa wannan lokacin sun haɗu a kansa sai sa aka haɗa su aka yi amma shi jam'i wanda yake shine dalilin istirar bai nuna kan cewa kuma kowace salata da lokaci na ta daban ba shine hujjar shafi'i shi kwa malik sai ya kiyasin istirakin da istiraki a wajensa a lokacin laruri akan istiraki da yake da ya tafi a kansa a lokacin tausi a lokacin muhtari ina nufi yayin da ya zamanto akwai akwai lokaci na yalwa wato lokuta biyu ga lokacin sallah azhar da la'asar lokaci na muktari lokaci wanda yake an yi ishtiraki da kuma lokaci wanda yake kowanne ya keɓanta da shi to ya waje ba wajen lokacin darura ma ya zamanto haka kamar yadda aka samu a lokacin ikhtiyar yana da lokuta guda biyu lokaci da yake banta ga kowace sallah kuma yana da lokaci wanda suka yi ishtirak shine lokacin da suka yi ishtirakin shine mai kidarin wato raka'a hudu sun yi ishtiraki a kansa a wajen lokacin laruri shine karshen lokacin azahar shine ainihin farkon lokacin la'asar bidari arba'a raka'at to kafin nan ya keɓanta ga azahar bayan nan ya keɓanta da la'asar ko a wajen muktari kenan to yace to a wajen laruri ma dole a samu haka والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت الشافعي da shi da azahar da la'asar a lokacin tausi'a <laughs> kamar ibn al arabi shi ma haka ya tafi cewa duk wanda ya ce akwai istiraki ya ce masala to sabanin su a wannan mas'alar ma yanbani wallahu a'lam ala ikhtilafihim fi tilka al-ula to ya ginu ne akan sabanin su akan waccan ta farkon Ta lura da wannan domin abu ne ne kuma Allah shine mafi sani matsala ta uku to amma dangane da waɗannan lokuta na nufi lokatan larura to sun yi ittifaki akan cewa ga mutane guda hudu ne jinsin mutane guda hudu su ne ahalul darurat ahalul ga mai haila da take tsarki a cikin waɗannan lokuta ko kuma ta yi haila a cikin waɗannan lokuta alhali ba ta yi sallah ba ita ma a cikin waɗannan lokutan idan ta yi haila ba ta yi sallah ba wannan sallah za ta sarrafa za ta saraya a kanta ko ka za ta saraya ba tunda ta da cikin lokaci tunda uzuri ya zo mata a cikin lokaci na'am da matafiyi da yake tuna sallah a cikin waɗannan lokuta alhali yana mazaunin gida yana ya zo ya zauna a gida sai ya tuna kan cewa bai yi sallah a zahar da la'asar ba hmm. ko kuma ya tuna waɗannan ya tuna sallar a cikin waɗannan lokutan alhali yana cikin halin tafiya da yaro da yake balaga a cikin waɗannan lokuta na larura da kuma kafiri da yake musulunta waɗannan su ne da aka yi ittifaki a kansu mm. guda hudu alha'id wal musafir wal sabi wal kafir yuslim na'am sun yi saɓani akan wanda ya suma malik da shafi'i sai suka ce to shi tamkar mai haila ne daga ma'abuta waɗannan lokuta لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها domin shi baya wato baya rama baya rama sallah a wajensu wanda lokacin ta ya riga ya tafi ba zai rama ta ba a wajen abu hanifa kuwa zai rama sallolin da suke a hankalin ya gushe a cikinsu dunal khams wanda ba su kai guda biyar ba in suka wuce guda biyar to sai ya masa afuwa to don haka idan ya farka in ya farka daga sumansa Mata ma ya farka sai ya rama sallah a wa inda al'akharina inda akharina ne ya ce min inda akhar amma inda akharina ya kamata wa inda akharin a wajen sauran kuwa cewa idan ya farka a lokutan larura to sallar da ya wato da ya farka da ya farka a cikin lokacinta ita ce ta lizance shi idan kuma lam yufik dai ko mm. idan lam yufik fiha afaqa ko ruba'i idan bai farka ba a cikinta to sallar ba ta lizance shi ba to kuma matsalar shi wanda yake suma za ta zo nan gaba واتفقوا على أن المرأة إذا دورت في هذه الأوقات na'am wattafaqu ala anna almar'a sun yi ittifaki akan cewa mace idza tahurat fi hadhihi alawqat in tayi tsarki daga al'adarta a cikin waɗannan lokuta to sallar da ta da ta yi tsarki a cikin lokacin da ita take ita ce kadai take wajaba akan ta wa idza tahurat inda malik idan ta ta yi tsarki a wajen mali alhali a hudu ce ta yi saura ga faduwar rana ila atin ko kuwa ko babu wannan hmm? eh, ah, ligurobi shamsi ila raka'atin babu a wata nusa a nusar sheikh ma babu eh, ila atin gaskiya babu bukatar a ambace ta tunda dai in dai lili arba'i raka'atin ai an san kan cewa babu mafumi ga arba ga raka'a ɗaya din hmm, ko ila takbiratul ihram ne ko da yake a'a wa qad baqiya min an-nahar arba'u raka'atin ila raka'atin gaskiya shine mafhumin sa tunda idan ya zamanto kan cewa wa qad baqiya aqall min raka'a ila takbiratin to ka ganin wajen a wajen malik in ya zamanto akalli min raka'a la talzamuha mm. to ila rak'atin din dan haka abin da ke cikin waɗansu nusa din nasu nusakh din na ila rak'atin ya kamata a tabbatar da shi amma dai ku yi ishara cewa wa fi nuskha wal asr faqat lazimatun laha to la'asar kadai ita ce take lizimta a gare ta wa in baqiya khamsu raka'atin wa in baqiya khamsu raka'atin idan raka'a biyar ne suka yi saura to sallolin guda biyu gaba daya hmm. a wajen shafi'i kuma idan raka'a ɗaya ce ta yi saura zuwa faduwar rana to duk sallolin guda biyu kamar yadda muka ambata ko kuma in takbira kabbara ce kawai ta yi saura alal sani a bisa ƙauli na biyu gare nasa shi ma dai as-salata ne ma'an in dai zai samu kabbara to a bisa shine kuma suka ce shine al-azhar kamar yanda uh, mughni al-muhtaj uh, kamar yanda ya faɗa al-minhaj na an-nawawi wal azhar wujubu adh-dhuhri bi idraki takbiratin akhir al-asr <laughs> na'am haka nan ma al'amarin yake a wajen malik akan matafiyi wanda yake mai manta sallah da ya samu zaman gida a cikin waɗannan lokuta ko kuma mazaunin gida da ya yi tafiya to ka gani to mazaunin matafiyi da ya zawo da ya iso gida ya manta bai yi sallah ba sai da ya iso gida ya zamanto abin da ya yi masa saura shine gwargwadon raka hudu mm, hudu to a nan wajen sai ya to sai ya sallar a zahar raka a raka'a biyu ta matafiyi don ita ce ta zama to ƙaza'i a kansa sallar la'asar kuma sai ya yi ta raka'a hudu za a ɗauki hukuncin mazaunin gida amma ga sallar azahar za a ɗauke shi akan cewa ta same shi a halin tafiya hmm. idan kuma raka'a hudu biyar ce ta kama shi to sai ya yi sallar azahar da la'asar ɗin raka'a hudu don ya fita daga cikin hukuncin matafiyi ya zama hukuncin mazaunin gida na'am haka nan ma kafiri da yake musulunta a waɗannan lokuta na nufin cewa sallah tana lizimtar su haka nan ma yaro da yake balaga dalilin da ya sa malik ya sanya raka'a juz'i ce ta ƙarshen lokaci shi kuma imamu shafi'i ya sanya juz'in raka'a shine haddi wato kamar kabbara daga cikinta cewa faɗinsa alaihi salatu wassalam wanda ya riski raka'a daga la'asar kafin rana ta faɗi to ya riski sallar la'asar wannan a wajen malik yana daga cikin babin tambihi da mafi karanci ya zuwa ga mafi yawa a wajen shafi'i kuma babin tambihi bil aksari alal akal da mafi yawa akan akal kuma ya karfafa wannan da abin da aka ruwaito wanda ya riski sujada daga la'asar kafin rana ta faɗi to ya riski la'asar to shi yau shafi'i fa ya fahimci a wannan hadisin cewa sujada nan da aka ambata a nan wajen juz'i ce ta raka'a wannan kuma a bisa ƙaulin nasa ne wanda ya ce wanda ya riski kabbara daga cikin suma su ma'abuta uzuri dinnan kafin faduwar rana ko kuma kafin fitowar alfijir to wannan ya riski lokaci kun gane shi ya karfa yana ganin kan cewa a tambih bil aksar alal akal an ka ce wanda ya riski raka'a to min babu aula wanda ya riski juzi'i ma na'am malik yana ganin cewa mai haila za ta yi wato za ta kidaya wannan lokacin ne ta hukunci da shi bayan ta gama tsarkinta hakanan ma yaro da yake balaga shi ma ana kaddara bayan ya wanka amma kafiri ko da yake musulunta sai a yi hukunci da shi ga lokacin da ya musulunta ba ba wato koma bayan gamawa ga tsarki amma akwai sabani kan wannan da wanne za a saboda tunda idan dai ya riga ya musulunta shikenan hukunce hukuncen shari'a sun hau kansa ba wai sai ya yi wanka ba ne sannan sallah take lizimtarsa sai zama to sallah ta lizince shi ko da bai yi wanka ba in ya yi wankan sai zama to wannan sallah sai ya rama ta in ya yi wankan har lokacin ya fita sai ya rama wannan sallah sabanin mai haila daga ya fara shiga a fara masa da kaza iko <laughs> eh mana to ai babu babu sassauci a sha'anin sallah <laughs> gare daga shiga zancewa babu sassauci <laughs> eh, kamar wani ne wanda ya zo ya ce zai musulunta ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sharadi amma ban da sallah <laughs> ya ce ya ce ka musulunta za ka yi sallah <laughs> ya yadda mm. ya ce ka musulunta za ka yi sallah <laughs> ya ce babu alheri a cikin musulunci in babu sallah ba za a ci kawai a ba za a ce a musuluncin ka ba zai yi ba tafi kama mu waje ba da gaske kake ba na'am al-mughma alayhi ne wanda ya suma a wajen malik kamar mai haila ne a wajen abdulmalik ibn al-majishun kuwa kamar kafiri ne da yake musulunta me bambancin wanka cewa al-mughma alayhi sallar ba za ta lizince shi ba sai bayan yayi tsarki yayi alwala a wajen malik a wajen abdulmalik ibn al-majishun kuwa ba sai yayi ba kawai yana farkawa daga sumansa ya zamanto gwargwadon zai samu raka'a biyar to a lokacin da ya yi alwala abinda ya masa saura gwargwadon raka'a daya to sai yayi yi zahar sannan ya yi la'asar sallolin biyu sun lizince shi na'am malik yana ganin cewa Me haila in ta yi haila a cikin waɗannan lokuta alhali ba ta yi sallah ba har yau har lokacin cewa ramko ya faɗi a kanta tunda uzuri ya zo mata a cikin lokacin sallah shi ku shafi'i yana gani cewa ramuwa wajibi ne a kanta هو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت wannan ko yana lizimtar duk wanda yake ganin cewa sallah tana wajaba da shigar farkon lokaci لأنها إذا هذا من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة domin idan ta yi haila alhali gwargwadon mikidarin lokaci da zai iya da zai yiwu a wato a sallata ta a cikinta ya riga ya wuce to sallah waje ba a kanta illa an yi sai dai in za a ce sallah tana waje ba ne a ƙarshen lokaci kuma wannan mazhabar abu hanifa ne ba mazhabar malik ba ne saboda haka yana cewa malik ka saba asalinka wannan kamar yadda kake gani lazimi ne ga maganar abu hanifa na nufin tana tafiya a bisa ka'idar asalinsa ne a bisa asalinsa ba a bisa asalin maganar malik ba <laughs> <laughs> eh sai idan ya dawo da ayar magana shi al-musafir ana magana in ya dawo gida wato wace sallah ce za wace irin sallah zai yi ta musafir ko ta mazaunin gida idan ya zamanto ya iso gida alhali abin da ya saura a cikin lokaci shine yanzu kaga idan matafi ya manta cewa bai yi sallah a zahar da la'asar ba sai da ya iso gida da ya iso gida sai tukuna a sai ana kiran sallar magariba sai tuna bai yi sallah a zahar da la'asar ba to a lokacin nan yaya zai yi sai kawai ji ana kiran sallar magariba amma ya manta bai sallah a zahar da la'asar ba wace sallah zai yi cikawa zai ko kasar zai yi na'am eh a ai bai tuna bane ba lokacin ai shi sa suke cewa al-musafirun nasi wanda ya manta sai daga kiran sallah sai tana biye a zahar da la'asar ba to a lokacin nan wace sallah zai yi salatul musafir zai ko salatul hadir na'am salatul musafir tunda za a ɗauka kan cewa gabaki ɗaya lokacin sallolin ya same shi ne a matsayin hukuncin matafi amma idan yana zuwa gida minti talatin minti talatin kafin magarba sai ya tuna bai yi sallah a zahar da la'asar ba to a lokacin nan salatul musafir zai ko salatul hadir salatul hadir dan ya zamanto mazaunin gida a cikin lokacin sallan ya tuna to idan ya zamanto abin da ya masa saura shine kidarin hamsu raka'at da abin da ya sama to shi ma wannan ya zai a a biyar fa zai yi su gabaki daya zai yi su baki daya amma idan ya zama to a hudu ne suka yi saura da akal zuwa ga raka a daya to ya zai yi sai tsahar musafir la'asar muhadir eh, hadir eh dama mana ai kai ka zo gida ne ka zama hadir ai eh a ma'anar ma'anar ina zuwa ma'ana Habir ba wai ka zo gida ba saboda in ka tafi unguwa ko ka tsaya a ofis baka je na tafiya ba ma'ana hadir ka zamanto wato ba baka cuɗanya da tafiya ba ka zamanto muqim mazauni kuma wani yana tabbata da farkon shigar ka gari kana shiga zuwa gonakin gari kamar yadda yake a matsabar malik kana shigowa gonakin gari ba wai sai ka zo gida ba in dai ka zo daga inda ya halatta kai kasaro na'am to ai tafiya ba ta tabbata da niyya sai da aiki ba za a ce maka kai matafi ba ne don kayi niyya in haka ne yanzu da safe in kai kayaniyar za ka tafi abuja a jirgin karfe daya saboda haka a jirgin karfe biyu kayaniyar za ka tafi abuja saboda haka kana ofis ɗinka ko kuma kana gidanka kana zaune amma kayaniyar abuja za ka tafi saboda haka lokacin sallah a zahar an kira sallah zahar sai ka je kai ba za ka je kai sallah da jama'a ba ai kai kayan tafiya matafiyi ne kai hmm? sai kai sallar sai kai kasaru hmm, a office wannan ta wannan ta yi in ka je to ai ka gani tafiya da aiki take tabbata ba ka zama matafiyi bin niyya kana zama matafiyi ne bil amal ah, bil amal shi yasa kaga hatta Anas ibn Malik da aka ruwaito yana karya azumi a kofar gidansa in ya hau taguwarsa sai ce a kawo kaga sai ya hau ya azama a kan tafiya amma kana zaune kayi niyya ka karya azumi a wajen malik sai kai ka fara <laughs> Eh. Eh. Eh. ni na ga ko ba a yi check-in ba ma ko ba a yi check-in ba kaje airport inda dai kaje airport ka fara tafiya in kun sauko cikin airport to in kun sauko ka zama in ka sauko ka zama mazaunin gida ka zo gida kafin ka fito yanzu zai iya yiwuwa zai iya yiwa a ce ka koma ko ka fara wani tafiya a ka riga ka yi tafiya baka nutsu ba amma dai ka riga ka fita daga hukuncin matafi ka fita daga hukuncin matafi inda ka zo airport na'am alaikum salam na'am a'a ta wannan lokaci a bada ta bayanta ai bai zaman turin sallah waje ba a kan ta ba ba a ba. Allahumma an la ilaha illa anta nastaghfiruka